بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوم درس منا هدفنا hudu ko na uku eh darasi na hudu a cikin karatunmu a cikin al-muqaddimatul izziya akan tafiqihu a masabar imam malik rahimahullah yau 22 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1430 wanda ya daidai da 17 ga watan biyu na shekara ta 2009 ta miladiya za mu ci gaba da inda muka tsaya a cikin tsakiyar fasali na biyu na babin farko wanda yake bayani akan abubuwa da a cikin shari'a ake musu hukunci da najasa to kamar yadda na ambata cewa fa'idar kawo wannan babin abu biyu ne na farko a nisanci abin da yake da najasa domin ya daga cikin sharaɗin sallah daga cikin sharaɗin sallah mutum ya nisanci kansa ya nisanta najasa daga jikinsa daga tufarsa daga kuma wurin da yake yin sallah sannan dalili na biyu kuma hukunci dalili na biyu da yasa ake malamai suke bayanin waɗannan abubuwa domin musulmi ya san menene hukuncin ruwa yayin da abin da aka sifanta shi da najasa ya fada cikinsa ya jirkita shi saboda haka wannan shine babban dalili wa'annan su ne manyan dalilan da ya sa malamai suke binciken hukuncin waɗannan abubuwa akwai sauran abubuwa wanda sukan zo kuma suke da alaka da babul mu'amala wajen babul ciniki wanda yake shi kuma wannan zai zo daga baya allah dan allah ya kai mu wannan waje mun tsaya inda aka ce والقيح والصديد والدم المسفوح من الآدمي أو غيره cewa wato ruwan ciwo ruwan miki sawa'un wanda yake mai kauri ne ko marar kauri shine bambanci tsakanin alkaihu wasadi a waddamul masfur da jini wanda ke kwarara yake gun wuka wato jini wanda yake gudana daga jijiya min al'adami waɗannan abubuwa gabaki ɗayansu daga mutum au gairihi ko wani mutum ko wata dabba wadda take mai jini to a dukkaninsu na jasa ne alƙaihu sadid wannan galiban ana alaƙanta shi ne da alƙaihu wa Damul masu wannan gabaki ɗaya wato sawa'un daga mutum ne ko daga dabba saboda haka da kamar a ce akuya akwai miki a jikinta ya zama to ba jini ba ne amma ruwan ciwon ne idan ya taba jikin idan ya taba rigarta to ta mai to najasa ce wanda ya waje ba mutum ya wanke amma wannan ya ce min al'adami daga abin da daga daga mutum au ghairihi ko waninsa daga cikin dabbobi banda kifi banda kifi a wannan itlaqin da malam yayi a nan wajen yana nufin daga cikin dabbobi waɗanda suke na gida amma ban da kifi jinin kifi ba na jasa bane saboda kifi ga baki ɗayansa mushensa da ba mushensa ba Allah ya halatta mana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu hmm. dab wato abin da ya mutu a cikin teku wanda yake rayuwa a cikin teku to mataccensa halal ne tunda halal ne kuwa ya zama to mai sarki a wannan dalilin da ya sa aka ɗauki ake hukunci da alƙaihu sadid wato ruwan ciwo ake masa hukunci da najasa saboda yana bin jini ne kiyasi aka yi akan jini saboda illar da ke cikin jini tana cikinsa domin shi ma asalinsa daga cikin jijiya yake fitowa a daga jikin jiki yake fitowa kuma da saboda abin da yake ba ka raba da jini din tare da shi shi ko jini kamar yadda muka so mai ishara a wancan darasi a malamai da dama sun yi hikayar ittifaƙin malamai akan najasarsa ba wanda ya saba akan najasarsa sai waɗansu daga cikin malamai malaman hadith waɗansu daga yawancin su na zamanin nan jagaba a cikin su shine al-imamu shaukani a cikin nilin autar wanda siddiq hasan siddiq al-amir siddiq hasan khan ya bi shi a haka shaykh al-albani ma ya karfafa wannan kaulin akan cewa jinin da yake najasa shine jinin haila kawai wannan kaulin ba shi da dalili dalilin su ne rauni ne ban matuka ba zan ce ba shi da dalili ba abin da yasa suka faɗi haka shine sun ce Allah maɗaukakin sarki babu dalili da yace jini jasa ne jinin da yake shi shine jinin haila shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a wanke shi kamar yadda ya zo a hadisin asma ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ɗayar mu jinin haila na taɓa tufarta yaya za ta yi ya annabi sallallahu alaihi wasallam ta kankare shi sannan ta ya shi da ruwa sannan ta yayyafa ruwa wato ta daure shi da ruwa sannan ta yi sallah a ciki suka ce to wannan shine kadai jinin da yake najasa amma sauran jini babu dalili da za a ce najasa ne a suka ce ayar da Allah madaukakin sarki yace yake faɗan abubuwa da aka haramta aka ce aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijis suka ce damirin yana koma ya zuwa ga abu na ƙarshe shine naman al-khinzir ba yana komawa ga dukkan abubuwan da aka ambata ba ne kuma suka ce annabi sallallahu a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi abbad ibn bishr da yana cikin sallah aka harbe shi da kibiya jini yana zuba amma ya ci gaba da sallah bai yanke sallar ba kuma zahirin wannan a tunda a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da wannan ya kyale shi to wannan jinin da yake zuba kaga tunda bai yanke sallah ba kuma jinin dole zai bata jikinsa ba a ce masa ya yanke sallarsa ba ko ya rama sallarsa wanda ya nuna kan cewa jini ba na jasa bane kuma suka ce an ruwaito haka zalika sai dina umar lokacin da aka aka cike shi da wuka a ciki haka ya rinka yin sallah wa jurhuhu yaf'ubu daman ko yaf'ubu daman kamar yadda zo a cikin muwaffa ciwon sa na bulbular da jini haka ya rinka sallah ba a ce wannan ya hana shi ya sallah ba saboda jini na jasa ne haka zalika an ruwaito abdullahi dan mas'ud wata ran ya an yanka a raƙumi ya zo ya feɗe raƙumin sai gashi a jikin a cikinsa a jikin tufarsa a jikin tufarsa sai ga jini da irin abin da abin tumbi sauran abin da cikin tumbi sai ga shi ya ɓata jikinsa hmm? to suka ce duk wani dalilai ne da suke nuni akan cewa jini wanda yake na jijiya ba na jasa ne jinin haila sai mu tsaya akan ne kaɗai na jasa sauran ku ba na jasa ne to a zahirin gaskiya wannan hujjoji ba su da kai na farko dai manzan Allah maɗaukakin sarki da ya ce fa innahu rijisun yana koma ya zuwa ga duk abubuwan da aka ambata ne dukkanin wannan rijisun ne wato ai abu ne wanda abin ki wato abin da yake najasa sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Aisha na hukuncin mai istihaba mai jinin istihaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umkuthi qadra ma tahbisuki haibatuki فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي يتي فاغسلي عنك الدم وصلي ki wanke jini daga gare ki ki wanka wani jinin za wanke na istihaba ne hukuncin da hukuncin mai istihaba ne jinin haila ba jinin hailar in ma ya dauke ba za ta san lokacin ya dauke ba zai sadu da jinin istihaba ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mata ta wanke jinin jinin istihaba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ya sifanta shi da ce yace inna ma eh, eh, inna zalika laysa bi haida inna ma zalika irq jini ne da yake towa daga jijiya wannan shine sifan dukkan jini kuma shine addamul masfu jini da yake zuwa daga jijiya to haka wannan nassi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam kan a wanke jinin da jinin istihaba tunda kuma ya sabanta da cewa jini ne na jijiya duk wani jini da ya zo daga jijiya shi ma ya zama to hukuncinsa shine a wanke shi dan babu bambanci tsakanin su ba bil qiyas ba ba da qiyasi bane da nassin wannan hadisi hmm? saboda haka wannan shine dalili mai karfi wanda yake nuna kan cewa jini in dai jini ne da ya fito daga jijiya to bai halatta a najasa ne sannan dangane da hadisin Abbas ibn Bishr da hadisin sayyidina umar da suka yi sallah da jini yana zuba a jikinsu wannan ai hukunci ba a wannan halin larura ne duk wanda yake a halin nazif halin kwarara jini daga jikinsa haka zai yi sallah mai istihaba ba cewa ya aka yi bayanin ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce tana itikafi tana jinin tana cikin tana cikin jinin istihaba har ta kasance tana sanya tasa a ƙarƙashin kafarta tast eh shine tasa din aiki tana sanya tasa a ƙarƙashin ƙafarta saboda jini ya didda didda wato unzugun da ta yi saboda yawan jinin yana ɗiga har ya zama cewa don kada ya ɓata masallaci ya ɓata wajen sai ta sa tasa ya rinka daga ta nan wajen kuma zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan halin larura ne mai halin rashin lafiya mai istihaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yi sallah a haka ko da jinin yana ko da jinin yana akan bar masallata sau da haka hukuncinta hukuncin wanda aka ji masa ciwo shi ma shine hukuncin mai istihada zai yi sallah a haka ko da ginin yana kwarara da haka wannan abin da ake hali na ruksa hali da aka yi hali na larura ba a kafa ka'ida bisansa an fahimta saboda haka wannan ba hujja mai don haka dai wannan saboda dalibai masu karatun watakila za ku karanta a cikin silsila na shekul albani rahmatullahi alaihi ko kuma cikin rawdatul madiya ta shi siddiq hassan khan ko kuma a cikin nailul autar wannan abin nan yana da kyau dalibin ilimi ya san abin da yake hujja da abin da yayin da hujja ta zamanto mai karfi da rukun kuma da hujja ta zamanto mara karfi don haka abin da jumhurin malamai yake akai wanda da yawa daga cikin malamai sun yi hikayar rashin saɓani akai da cikinsu akwai ibn al-arabi da al a cikin tafsirin su cewa malamai sun yi ittifaki cewa jini da aka yanka jini da yake daga jijiya na jasa ne to amma jinin da yake wanda ya saura a cikin nama kamar wanda bayan an yi yanka aka zo wajen fiɗa wannan jini in ya bata ka ko in ya bata maka ga wannan jini ba damul musfuh bane ba najasa bane ba najasa bane wannan shi ma mahallin ijma ne domin ba shi ne wanda yake daga cikin jijiya ba ana nufin wanda yake bin jijiya ne wanda yake jikin nama shi wannan ba a hukunci da najasarsa dalili saboda ijma'i saboda ijma babu wanda a kusan ijma'i ne ake domin ba ka raba nama da sauran jini ba ka raba nama da sauran jini sawa'un ko da a cikin ko wajen dafa shi ne kafin ya dahu sai ka ga alamar jini akan ruwa Uh, <clears throat> wannan shi ne uh, hukunci din uh, walƙai qai'ul zayyar an halatta ta'am daga cikin abubuwan da suke najasa ya ce alqai alqai'ul zayyar an halati kuma kumallo wanda yake ya jirkita ya canza daga halin abinci wannan tafsilin wajen malaman wajen imam malik ne a matabar imam malik akwai wannan tafsil domin yayin da mutum zai amai yana da hali guda biyu waɗansu sun kai halin har guda uku hali na farko shine to yayin da mutum ya yi amai ɗin bai daɗe da cin abincin ba sai ya zamanto ya yi aman ka ka gan shi sifar abincin na nan ba a soma nika abincin ya soma canzawa ba eh na'am <laughs> bai digestive ba to sai an yi muku turanci <laughs> yan biology abin nan a wannan hali na farko kenan hali na biyu bayan an soma nika abincin ya soma canzawa to wannan idan mutum ya amai din ne za ka gan shi a warinsa har yana da wani dan wari tare da shi kuma daga ganinsa kasan ya fita daga halin abinci to wannan shi ma na jasa na biyun shi ne na jasa na farkon ba na jasa ba ne amma a sauran wajen malamai gabaki ɗaya dukkanin a dukkanin kumallo na jasa ne imam malik ne wannan tafsil din domin shi a wajensa dalilin illar da ya sa na kumallo yake na jasa illar shi ne a taghayyur wannan jirkitawar da yake samu domin kamar a yi kiyasinsa da bayan gida bayan gida illar na jasarsa najasarsa shine asalinsa ya abinci ne ba ma da ya canza ya zamanto abin kyama abin dauda saboda jirkitawa da ya daga halin abinci sai ya zamanto najasa to haka zalika a maima idan ya jirkita ya canza daga halin abinci shine zai zamanto najasa amma kafin yayi wannan ba zai zamanto najasa ba to da imam malik ya waiwayi ma'ana ne suka sauran malamai sun dubi a allafud ne lafazi wani lafazi suka duba shine ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa lana makalus sau فإن فإن العائد في هبته كالكلب يعود إلى قيئه babu da mumunan misali a cikin wannan al'umma tamu wanda yake yin kyauta da zobe ya bayar da abu sannan ya je ya dawo to kamar kare ne ya je ya amai sannan ya koma yana lasar aman nasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wannan mummunan misali ne saboda haka kenan ya hukunta cewar kare da yake shi kansa da yake shan amai yana abu ne wanda yake abin ki mummuna don haka sai zaman to alkai kumallo abu ne wanda yake mummuna daga wannan sauran jumhur malamai suka ɗauki hukuncin najasar kumallo saboda haka sawa'un ya jirkita ko bai jirkita ba suka tafi akan cewa najasa ne tafsilin imam tafsilin tafsilin mazhabar mazhabar imam malik yana da karfi saboda duba ya zuwa ga ma'ana na'am wal muskir haka zalika al muskir abin da yake yin yake sanya maye a hamri, kamar giya wannan wato abin da yake sanya maye ba duk abin da yake sanya maye ba ne ake hukunci da najasarsa domin kamar hashish wannan ganyen yana sanya maye amma ba za ka yi hukunci da najasarsa ba haka zalika turare a afon ba turare ba abin nan a abin nan bula ko bula a waɗansu abin nan fitinannu yara suna shan kuma ta sa musu maye ba ka yi hukunci da najasarta ba saboda haka illan najasar abin nan alhamr giyar ita ce najasa ba wai abin da yake sanya maye ba domin akwai wanda yake ya fita bil ittifaq shine kamar hashish giya najasa ce saboda aya ta alqur'ani ya الخمر وال... amanu innama wal wal إنما wal ansabu, wal azlamu, rijisun min amali shaytan Allah madaukakin sarki yake cewa giya da caca da alkaluman. kyaurayen yin al'iksam wato kyaurayen da ake neman sa'a da su da kuma da kuma gumaka wanda ake yanka a kansu duwatsun da aka mayar masu alamar gumaka da ake yanka a wajen domin girmama waɗansu gumaka waɗannan Allah ya ce rijisun min amali shaitan ar rijis shine abin da yake al abu wanda yake mai dauka kazanta kazanta ne daga aikin shaitan to su akwai wanda yake kazantar da ake nufi ba za a ce ana nufin kazantar yin aiki da su kamar al'azlam din kamar amfani da waɗannan kyauraye amma su akan kansu ba kazanta ba ne yin aiki da su ne shine kazanta. amma ita kwa giya ita kanta giyar ita ce ƙazantar kamar yadda caca ba wai abinda ake yin in cacar kwado ce ko in cacar abin nan a dara ce ba wai abubuwan da ake darar da su su ne jasa ba a aikin cacin shine shi shine haramu to don haka idan amma ita giya ko ita kanta ainihinta ita ce na jasa din domin haka ne zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a zubar da ita domin ba za a iya amfani da ita ba kuma aka ci aka tambaya a cikin hadithin Abu batul Hashimi aka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam a muna suka ce inna bi ardi inna bi ardi ahli inna bi ardi ahli kitab muna kasar mutane wanda suke ahlul kitab afana akulu fi afana akulu fi afana shrabu fi aniyatihi na eh, ma sha daga cikin wato kwanukan shansu a wata riwayar suna dafa alhinzir a ciki kuma suna shan giya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghayraha kada ku ci daga waɗannan kwanukan nasu sai in kun sai in kun rasa wasun su in kun rasa faghsiluha thumma kulu minha ku wanke su sannan ku ci daga ciki saboda ka illar wankin saboda lahmul khinzir da kuma yashrabuna al-khamr giya da suke sha saboda ka wannan ma isharar ne ga najasar giya dan ba da ba najasa bace ba za a ce a wanke kwanukan kafin a yi amfani da su ba an fahimta saboda haka giya jasa ce wannan shine kaulin shine kaulin jamahirin malamai a sabanin waɗansu malamai da suke ganin kan cewa mai tsarki ce babu abin da yake abin da yake najasa dangane da giya shine shanta amma ita akan kanta kashin kanta mai tsarki ce suka ce domin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace a zubar da ita da aka zubar da ita sahabbai sun rinka tafiya a cikin an ce ta yi tana kwarara a garin madina su rinka tafiya sun tattaka ta kuma akwai mata waɗanda suke suna tafiya suna jan mayafansu kamar yadda matan musulmi suke a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ko an kwararar da giyar a hanya eh, mayafansu zai abin zai taɓa giyar saboda haka suka ce ko ba a ruwaito kan cewa an ce su je su wanke ba saboda haka wannan ya nuna akan cewar giya ba najasa bace tana ba najasa mai tsarki ce to amma mun san cewar akwai ka'ida cewa mutumin da ya taka najasa a hanya da takalminsa idan ya zo masallaci ne aka ce ya yi cewa aka ce ya goge takalmin a ƙasa wannan gogewar da ya yi zai iya sallah da wannan takalmin kamar yadda ya zo a hadithi ingantacce na abu bin al-khudri idan ɗayan ku ya zo masallaci ya duba takalminsa idan ya ga dauɗa ko najasa a jiki ya goge shi da ƙasa sannan ya yi sallah a cikin takalma ya yi sallah da takalmansa taban wani ana maganar masallatan da ne wanda yake da yashi a ciki ba ka zo masallaci irin wannan ba an yi shimfiɗa sauran kashe za ka shigo ka ba musu malam usman a abin nan abin aikin wa in kai haka ka ɓata masallaci ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a kiyaye masallaci daga dauda sai ka ce kai kana ƙoƙarin ka ce za ka yi sunna kuma ka rusa waɗansu sunnonin ba sunna ɗaya za ka rusa ba wannan rashin fikihu ne a cikin addini to haka zalika mace idan ta tafi da najasa in ta taba najasa da mayafinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda zai zo bayan yutahhiruhu ma ba'dahu abinda ta taba kasar da ta taba bayan wannan ta najasar za ta tsarkake mayafin saboda haka ko da a ce saboda haka kaga kenan wannan bai zama to dalili akan cewa giya ba najasa ba ce domin ma najasa ce abin da ya sa ba a ce su wanke ba a ce wa mace ta wanke tufarta ba saboda in ta ci gaba da tafiya bayan bayan mayafin ya taɓa najasa idan ya samu ƙasar da yake ba ta najasa ba za ta tsarkake wannan najasa an yi afuwa akan wannan saboda haka wannan shine sahi akan wannan ne waɗansu malamai suke fatuwar kan cewar wanda da ɗaya daga cikin matsaloli wanda suke gaskiya har yanzu akwai rikici a kansu waɗansu malamai ba su da wani duk da koda sun ce giya najasa ce suna da a akan wani ra'ayi shine mai hukuncin turare da ake sanya masa alkohol ake sa masa kuma alkohol da ake sawa ethanol shine mai ne mai sanya maye din ba wai sauran ba wai sauran abin nan a jinsin mai domin alkohol jinsi daban-daban ne hmm? akwai methanol akwai ethanol akwai propanol ga sunan dai wanda duk masu chemistry sun san abubuwan yadda ake wanda da ake sanya ta wajen giya din ita ce ethanol to ita ake sanyawa a cikin turare saboda saurin tashin da take yi in ta zo tashi in aka fesa turaren tashin da za ta yi tashin da za ta yi sai ta zama tokan cewa ta yada kanshin to da haka ake amfani da ita wajen turare to shi yanzu wannan ya nuna kan cewa kenan turare da ake fesawa shi ma na najasa ne wannan shi ne ra'ayin waɗansu malamai suka ce saboda wannan turaren giya ne inda daga giya ne amma waɗansu malamai sun ce suka ce ai wannan turaren wannan giyar da aka sa wannan ethanol ɗin da aka sa ba ba mun yadda giya suka ce mun yadda giya na jasa ce wadda aka je aka yi aka je aka yi ta aka tsuma ta sawa'un daga gero ko dawa ko masara ko alkama ko dabino ko inibi amma wannan ita ce wadda aka yi domin a sha amma giyar da aka je aka yi ta a cikin laboratory kamar irin wadda ake sanyawa in likita zai yi allura a goge jikin mutum da wannan swab ethanol ne wannan ko alcohol ne suka ce wannan ba giya bace domin da mutum zai ci wannan ma guba ne maimakon ya sa shi ma yayi abin nan zai iya cutar da shi zai domin akwai nisbar da idan giyar ta wuce wannan in ethanol din ya wuce wannan nisbar to kuma ya fitar da shi daga cikin abin sha ya mai da shi guba saboda haka ba wai suka ce illar najasar giya din shine ta zamanto shi abinda in an sha shi zai zamanto abinda aka yi shi na sha domin ya zamanto kan cewa ya sanya ma'ai kuma wanda aka yi shi daga wannan madda to don haka ne waɗansu malamai suke ganin kan cewa shi wannan ita a shi ita maddar ethanol ɗin da yake da take cikin turare ba ita ce ainihin giyar da take za a yi hukunci da najasarta ba wannan shine ra'ayin waɗansu malamai kuma abin yana koma ya zuwa ga babu ɗin menene abin da zai zama menene ake ganin shine illar da ya sanya giya ta zamanto najasa za a ce chemical composition ne na cewa akwai abin nan a maddar da yake zamanto cewar dukkan jinsin abin da yake da ethanol yana nan a cikin giya ko kuwa cewar wannan abin sha ne wanda aka yi shi daga daga abubuwan da ake abubuwan da ake tsini da su a mai da su giya a sha don a ji daɗi a maye ba wai kawai an yi ne domin a kawo ita kanta maddar ethanol ɗin ba wanda yake ganin kan cewar illar shine kan cewar ita a giyar shine yin abin sha ɗin wanda yake yake sanya maye ta hanyar da aka san ana yi ana kiransa giya alhamur wannan shine abin da zai sanya giya shine yasa aka ce giya najasa ce to wannan ba zai ce abin nan a chemical ɗin da aka sa a cikin turare yana zamantowa najasa ba wanda ko yake ganin kan cewa a shi kansa illar shine ethanol din wanda shine yake sa maye wanda yake kuma wannan bitifak an san cewa madda da take sanya maye a cikin giya shi tace ethanol to wanda yake ganin kan cewa wannan maddar ita shari'a take nufi da rashin yadda da ita da hukunci akan ta kan cewa ita ce najasa to sai ya ce hatta irin hatta wannan ethanol din da yake cikin turare ko wanda ake sawa a cikin wanda ake sawa wajen abin nan ya ake ce musu anesthetics abubuwan da suke tsarkake jiki yayin da za a yi allura ko yayin da za a yanka jiki ko yayin da za a wanke ciwo sai ce shi ma na jasa ne saboda haka idan ka je asibiti kenan aka yi maka allura aka wanke aka goge wajen kafin a sa allura a wajen ko aka zo ɗaukan jininka aka sa wannan abin ko sa wannan abu mai sanyin nan da ake sawa Eh, spirit ba a wannan methylated spirit shi ba shi bane inda akwai wani ethanol da ake hmm? hydrogen ah. almuhim dai akwai akwai na spirit methylated spirit shi wannan ba ba nau'i na giya ba akwai alcohol swap wanda ake sawa wanda yake daga ethanol din ne shi ma yana da wannan sanyin to wanda suke ganin kan cewa shine illan najasar to wanda duk aka sa masa wannan in ya koma gida sai ya wanke hannunsa amma a zahir ba shine ake nufi da najasa ba ita shi kan ita kanta giyar da ake sha din ita ce wanda take aka yi mata hukuncin najasa ba substance din da ke cikin giyar da yake sanya da ake gani yake sanya maye din ba domin wani lokaci substance din zai zama to a cikin giyar a cikin a cikin a cikin abu amma kuma ya zamanto cewar ba maye yake sawa ba bal guba ne ba idan ya zama kan cewar nisbar da ke ciki ta yi sama sosai eh, wannan zai zama to mai cutarwa ne ba mai sanya maye ba ah, <clears throat> da haka wannan dai shine amma gaskiya kamar da nake cewa sabani ne wanda yake babba tsakanin malamai na wannan zamanin akan wannan matsalar su shekhal amina amin rahmatullahi alai suna ganin kan cewar ah, najasa ce ah, a wannan turare da ake fesawa najasa ne su sheikh atiyya salim almajirinsa alajikansa da kuma su sheikh al'ufemin duk dai alajikansu su kuma suna ganin ba najasa ba ne ba shi ne abin da aka yi hukun duk da yake dukkaninsu suna ganin cewa giya najasa ce amma sai suke bambanci wajen wanda ake sawa wajen turare wanda ake sa masa alkohol walmani da kuma mani wa huwa min ar-rajuli abyadu thahin shi mani a wajen namiji wato akwai na namiji akwai na mace wa huwa min ar-rajul shi daga namiji ma'un abyad ruwa ne wanda yake fari thahin mai kauri bi muthallatha ai wato da sa wato mai uku kenan mai uku ai wato mai kauri fi khurujihi yana izan gaba wajen fitarsa wato ba kwarara yake ba yana fita ne da ƙarfi biddufu'at da izan gaba ra'ihatuhu ka ra'ihati tsala ƙanshinsa kamar ƙanshin fure ne bil'ain wato da ain awil ha ko kuma tsala ko tsalh dukkaninsu ma'anarsu ɗaya shine fure almuhmalataini marar ɗugo wa ƙaribin min ra'ihati al'ajin yana kusa da wato ƙanshin al'ajin ne abin nan kulli kulli da ake yin kamu kulli da ake yin kamu ko kunu ko kulli da ake yin gurasar kulli ƙulli ba kulli ba kulli ba na wasu makamai da ni ba ba ba kulli ba kulli <laughs> ba kulli ya abin da aka kulle kenan kawai kullin ciki kulli eh. wato wannan duk bayani ne na almani wa idha yabisa kana ka ra'ihatul bayt in kuma ya bushe kanshinsa sai sai ya koma kamar kanshin kwai wa min almar'a daga mace kuma ma'un asfar ruwa ne wanda yake fatsi fatsi yalo raqiq mara kauri shi ma to wannan shine mani wato iri mani akwai na mace akwai na namiji shine a wanda Allah madaukakin sarki ya ce ya sufanta mutum ya ce hulika min ma'in dafir an halici da mutum daga alma'u dafir ruwa wanda yake ya ta dafa wato mai thrust wato mai fita da karfi mai izan gaba yayin da yake fita shine ruwan mani malamai sun yi hukunci khilaf a kansa saba mai yana da ne sun yi hukunci akan mai matsayin mani imam malik ya tafi akan najasarsa cewa najasa ne kuma wannan shine matabar laif ibn sa'ad da abu da imam abu hanifa duk da yake imam abu hanifa yayi sabani da imam malik wajen yadda za a tsarkake tufa ko jiki daga mani amma dai duk sun yi haɗu akan cewa mani najasa ne dalilin su shine kan cewar yana fita yana karya alwala bal yana bal yana wajabta wanka ma hmm. to idan kuwa bawali ya karya alwala min babi aula abin da ya fita ta inda eh, ta inda bawali yake fita shi ma ya kare alwala haka zalika mazi kamar yadda zai zo mazi shi ma wannan bittifak babu sabani akan cewa najasa ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a wanke shi saboda haka eh, idan yana fita yayin da yake farkon sha'awa abinda zai fita yayin da yake sha'awa ta kai matukarta min babu aula ya zama to shi najasa ne kuma saboda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha ta kasance tana wanke manni din daga tufar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai hadithin maimuna an tambaye ta cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah Muawiya ya tambaye ta yana sallah a cikin tufar da yake saduwa da iyalinsa da ita sai ta ce na'am idza lam yara fihi al ta ce eh idan bai ga dauɗa a jikinsa ba al'ada inda yake nufi dauɗa take nufi suka ce wannan mani ake nufi tunda shine yake zuwa da ita shi dauɗa take zuwa daga jima'i to tunda an kira shi al'ada an kira shi dauɗa kuma har yana hana har yana hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da wannan tufar ya nuna kan cewa haka zalika sayyidina Umar radiyallahu anhu suka karfafa da ra'ayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su sayyidina umar kamar yadda zo a cikin muwatta ana cikin tafiya wata ran cikin tafiyar su sayyidina umar ya mafarki da daddare aka tashi za a yi sallah asuba yayi ya je ya wanke a gyautan nasa wanda yake shine a jikinsa ya jira har ya bushe har gari ya waye har gari ya waye ana jiran a tufar ta bushe domin ya dan bushe sannan ya samu ya dora shi a yi sallah amr bin al-as sai ya ce masa ya amirar mu'minin me zai sa ba za ka karbi tufa daga wajen wani ba sai ka sa sai a yi sallah ya ce a ai ba kowa ne yake cikin halin da zai samu tufa biyu ba don nuna ma musulmi cewa yayin da ka to kana tufa guda ɗaya ga hukunci ga yadda za ka ai ba kowa ne yake tufa biyu ba saboda haka ya haƙura da halin da yake ciki to suka ce idan da a ce ya halatta mani ba na ba ne sai na umar ba zai jinkirta sallah daga farkon lokacinta ba har gari ya waye a shiga lokacin isfar wato shine wayewar gari ba a yi sallah asuba ba abinda zai sanya shi jinkirta sallah domin ya wanke mani ya wannan wankin ya nuna cewa wanki wankin da yayi lazimi ne wajibi wannan kusan shine jumlar ah, hujjojin da a hujjojin malaman da suke cewa mani na jasa ne kauri na biyu kuma suka ce mani mai tsarki ne wannan shine matabar imamu shafi'i kuma ita ce riwaya mashhura a wajen imamu ahmad duk da ke shi ma imam ahmad yana da wata riwaya da ta muwafaka da imam malik suka ce mani tahir yana da tsarki kuma wannan shine ra'ayin aisha radiyallahu anha da sa'ad ibn abi waqqas da abdullahi dan abbas suka ce abin da ya sa aisha radiyallahu anha ta ce kuntu afrukun nabi kuntu afrukul mani min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya bisan fa yusalli fi na kasance ina kankare mani daga tufar annabi sallallahu alaihi wasallam yana bushe sai ya sallah a ciki kaga ta wanke ko bata wanke ba kaga bata wanke ba kuma ya sallah da shi to sai aka ce in aka in waɗansu suka ce kuma to ai maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a yi kiyasin sa da na wani ba to yi maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam zahir ne tunda fadlar anbiya saboda haka ba za a yi kiyasin sa da wani ba suka ce to ai maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zamanto mani ne daga ihtilam ba daga mafarki inda kana neman tsantsan maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam zai zamanto daga mafarki kenan ko amma in ba na mafarki ba to dole ya zamanto ya haɗu da na mace wanda zai wanda yake zai zo ne ya taba jiki ya taba tufar bayan yayin da aka yi jima'i kuma wanda yake ba za ka raba shi da haduwa da maniyin mace ba amma wanda ya zama to tsantsan maniyin sa shi shi kadai shine na mafarki kun fahimci wannan kun fahimci bambanci tsakanin biyun ko saboda haka kenan maganar Aisha radiyallahu anha da ce ta kankare maniyi daga tufar annabi sallallahu alaihi wasallam ta nufin kawai mani tsantsan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko wanda yake cakuɗe da na matansa eh ba ku fahimta ba ba zai yi a shine abin da suke faɗa kenan ba zai yi a samu nashi tsantsa ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya mafarki ihtilam mutum irin wato mafarki da mutum zai mafarki ya hayya fitar da mani a cikin mafarki daga shaidan yake to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku shi dan bashi da iko a kansa saboda haka annabawa ba sa ihtilam dan haka ba zai yiwu a ce maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daga ihtilam ba dole sai dai ya zo daga saduwa da iyali to in ka ya zo daga saduwa da iyali ne dole ya zama to cakuɗe da na iyalin an fahimta don haka hujja dai tana nan akan maganar aisha cewa ana magana ne akan mani domin ba tsantsar mani in kun ce mani annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsarki ne ba za a yi hujja da maganar Aisha ba sai mu ce to ai wannan ba tsantsar mani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane wanda ya cakun da nan iyalinsa sannan wataran wani mutum ya zo ya sauka wajen aisha radiyallahu anha sai ta bashi aka bashi mayafi ya kwanta da safe sai kawai ya je kama ya wanke musu mayafi kuma an san irin tufarsu a wancan zamani, idan aka zuba idan aka wanke sai ya ɓaci akwai wani nau'i na tufa saƙa da in aka yi shi kenan an ɓata shi kenan da aka da ya wanke ya shanya aisha radiyallahu anha da ta gani take cewa yaya wannan mutumin ya ɓata mana tufar mu sai ya ce ai mafarki da daidai saboda haka ya tashi ya wanke sai ta ce cewa me zai kai ka ka wanke na kasance ina kankare shi daga tufar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na kasance ina kankare shi daga tufar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka ce shi a ah, sa'ad ibn abi waqqas yake cewa ah, kamar kamar majina ne in ya taba tufarka ka dauki tsinke kawai ka goge shi in kana so kamar majina ne haka ba zalika ma abdullahi ibn abbas ya ce in ya taɓa tufar ka kawai ka kankare shi ko ka idan ɗanye ne ka ɗauki tsinke ka abin ka kawar da shi domin matsayinsa kawai matsayin majina ne to wannan shi ne a saɓanin malamai ɗin nan kuma kawai ce muku saɓani ne mai daɗaɗɗe daga cikin hujjansu shi ne kan cewa mani asalin mutum ne tunda kuma mutum mai tsarki ne ya a asalinsa ya zama tona jasa ne shi yasa da imamu shafi'i suka yi mujadala da muhammad ibn al-hasan shaibani almajirin abu hanifa sai kita da allah ku duba wannan mutum ina ce masa asalinsa ba asalinsa mai tsarki ne shi kuma yana cewa wai musu yake ne akan cewa asalinsa na jasa ne saboda shi muhammad ibn al-hasan yana kare cewa mani na jasa ne imamu shafi'i kuma yana kawo masa hujjoji cewa mani mai tsarki ne yace ku duba wannan mutum ina ce masa asalinsa mai tsarki ne shi kuma yana cewa ya ki yadda wai dole ya ce asalinsa na jasa ne saboda kun ga sabani ne da dadde tsakanin malamai to a gaskiya saboda abin da ya zo na ingancin riwaya na hadithin aisha radiyallahu anha da kuma kasancewar a sha'anin mani abu ne wanda yake mata umu bihil balwa wato kowa yana buƙatar ya san hukunci a kai idan da kamar a ce najisa ne da bayani ya zo kamar yadda aka bayyana yadda za a yi ma jinin haila kamar yadda aka bayyana yadda za a yi ma amma kasancewar bai zo ba yana ɗaya cin cikin abin da yake karfafa kan cewar ba najasa bane tahir ne eh, ba na ba bane mai tsarki ne domin da na jasa ne da ya shahara da za a samu magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam bayyanan na kan cewa ga yadda za a rinka tsarkake jiki daga jikinsa amma kasancewa ba wani umarni bayyana ne da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan sawa'un ta hanyar an tambaye shi ko kuma ta hanyar shi da kansa ya bayani kamar yadda ya zo don game da mazi kamar yadda za mu gani ko kuma kamar yadda ya zo don gami da jinin haila to wannan ya nuna kan cewar a ƙauli da yake faɗi da najasar mani yana da rauni kwarai amma saboda ƙarfin saɓanin malamai kamar yadda imamu ahmad yake cewa al mutum ya wanke mani in ya taɓa tafasa saboda ƙarfin saɓanin malamai akan wannan wannan shi zai zama to ta babin al ne wato don fita daga cikin saɓani na malamai amma kauli da kan cewa almani zahir wannan shine yafi karfi ta fuskar dalilai wanda yake kuma shine mazhabar imamu shafi kamar yadda na ambata da riwayar mashhura a cikin mazhabar imamu ahmad ibn hanbal kuma shine akan ta malaman hadisi suke irin su ibn al-munzir da su ibn kuzaima da sauransu daga cikin malaman hadisi wallahu ta'ala a'lam sawa'un na ko namiji ko na namiji wal na'am ba innal mu'min la yanjus a wannan ai ba zai nuna cewa wannan ba zai zama to hujja akan taharar mani ba mumini baya zama baya zama to amma ai kaga akwai abin da zai fita daga jikinsa jasa kamar bayan gida kamar bawali kamar jinin haila kamar mazi wato cewar abin nan a ce mazi na jasa wannan da nassin hadisai kamar yadda zai zo amma mani ba jasa ba ne ya nuna kan cewa abin ba hukunci na hankali ba ba hukunci ne na hankali ba domin za a ga kusan da asalin su da asalin su ɗaya mafitar su ɗaya to amma dalilin mafita ba zai zama to dalili ba domin abu zai iya fita daga mafita ɗaya amma su saba wajen hukunci ɗa yana fita daga gaban mace amma ɗahiri ne ba wanda ya ce sai an wanke shi hmm? amma kuma jinin haila yana fita daga gabanta kuma wanda jasa ne so da haka mafita ɗaya ba zai zama tukan cewa dalilin najasar abin da ke fita daga nan wajen ba farlanta wanka wannan wani hukunci ne daban farlanta wanka wannan min babu taharatul hadath amma wanke shi babin taharatul habath hmm? tsarkin dauɗa da tsarkin kari sarkin dakari shi ya ce ta an yi wanka in ya fita amma in an gan shi a jiki a wanke shi wannan sarkin dauda ne to wannan ya tabbata ko bai tabbata ba shine mahallin khilaf wal wadiyu bidalin muhmala haka zalika al wadiyu al wadiyu da dal al muhmala dal mara dugu wa filiya'i wa wajhan a din kuma tana da fuska biyu a tashdid wa takhfi ko kai shadda ko kai rashin shadda in kai shadda ka ce alwadiyu hmm? alwadiyu bi kasri dal kenan kai shaddar ya ko kuma bi takhfif ka ce alwadiyu bi sukun kenan to shi wannan alwadiyu wadi huwa ma'un abyad ruwa ne fari fahim mai kauri yakhruju ghaliban aqibal bawl yana fita daga jiki galiban bayan bawali bayan mutum ya yi bawali sai wani ɗan ruwan farin ruwa mai ɗan kauri-kauri ya zama to yana fita to wannan ruwan najasa ne domin baya fita sai tare da najasa sai tare da bawali hmm? don haka yake ɗaukan hukuncin bawali ɗin na najasa shi ma wannan babu saɓani akan najasarsa walmadiyu walmadiyu bi kasar dalil mu'jama da kasar da almadhiyu ko kuma almadiyu shi ma lokata ne amma bai faɗi lokacin ta biyu ba ma'un abiyar raƙiƙ ruwa ne fari raƙiƙ wanda yake wato mara kauri ya inda ladda yana fita daga gaban namiji ko mace inda ladda yayin jin daɗi bil in'az ay qiyam zakar shine da wato tashin gaba inda mula'aba yayin da mutum ya zo wasa da matarsa awi tizkar ko kuma yayin da yake tunanin abubuwa na sha'awa bi fathitta at-tazkar kenan ai at-tafakkur shine tunani akan abubuwan da suke na sha'awa to almadhiyu wannan kasancewar almadhi ko kuma almadhiyu najasarsa ita wannan muttafaqun alaiha ne babu sabani tsakanin malamai saboda sahihiyar riwaya ta sunna na hadithin ali ibn abi talib yace kuntu rajulan madza'an ni na kasance mutum ne mai yawan fitar da mafi fastahyaitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li makani ibnatihi indi sai na ji kunya na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yarsa tana wajena saboda sirkunta wanda yake kan cewa kunya addini ce ba ka ce a to menene ai tunda addini ne ai sai ai tambaya hukuncin addini a'a yace sai ne ji kunya da tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yarsa tana wajena fa amartu fa sa'altu al-miqdad ibn al-aswad an yas'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace sai na umar sai na sai na roki miqdad ibn al-aswad yaje ya tambaye mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace a igsil dhakaraka wa tawadda ka wanke gabanka sannan kai alwala to cewar ya wanke gabansa wannan bayani ne akan hukuncin cewar najasa ne tunda an ce ya wanke wajen ya wanke inda ya fita din na biyu kuma wata wadda kai alwala bayani ne akan cewar fitarsa yana warware alwala an fahimta saboda haka da wannan ne da wannan ne madogara akan cewar almadhiyu najasa ne hmm, madhi najasa ne waɗansu malamai sun tafi akan sun ƙara ƙarfafa masu cewar mu koma dai kan batun mani cewa mani na jasa ne saboda sun ce mani ai ba zai fita ba sai bayan mazi ya fita saboda haka ba za ka ce ba za ka raba mani da mazi ba saboda haka tare suke saboda haka tunda an yi hukunci akan mazi cewa na jasa ne to don haka mani din ma in ma shi akan kansa ba najasa bane mazi ya kasancewar su tare kasancewar su tare da mazi ya mai da shi najasa amma wannan laisa bi dalili don ba lalle bane ya zama kan cewa mani ya fita tare da mazi mm, ba lalle bane bisa kamar yadda ɗabi'a ta nuna kamar yadda malamai din suka yi bayani saboda haka almazi shi ma jasa ne a ma'ana in ya taɓa tufar mutum sai ya wanke in kuma ya fita dole sai ya wanke gabansa wa ramadun najisi wa dukhanuhu najis tokan najasa da hayakinta shi ma najasa ne don haka da za a je a tara abin da yake najasa kamar bayan gidan mutane ana kona shi to bayan an kona wannan tokar ita ma na jasa ce duk da yake an samu istihala amma ita ma na najasa ce haka zalika hayakin da yake tashi shi ma na jasa ne idan ya taba idan ya zo ya tuttula a jikin mutum sai ya wanke tufa saboda ba abin nan bai canza shi daga halinsa ba bai canza wato ma'ana wutar kona shi da aka yi bai canza shi daga halinsa ba don haka ba za a yi hukunci da cewa ya zamanto tahir ba to wannan shine bayanin annajasat abubuwa da suke ake hukunci da najasa da su ake hukuncin najasarsu su wanda kusan jimillarsu kusan duk malam ya riga ya faɗe su a nan wajen wanda suke su ne ummahatun najasa wanda yake a sanin suna yana da muhimmanci ga musulmi domin yadda zai tsare wato ibadarsa saboda sanin su yana da alaka da tabbatar da sharaɗin tsarki wanda yake kuma sharaɗin tsarki sharaɗi ne na ingancin ibadar sallah da sauran ibadoji da aka wajabta tsarki akan ayi su kuma su tsawafi da karatun alkur'ani hmm, don haka wannan malamai suke mai da hankali suke bayani wajen waɗannan abubuwa suke bayanin su domin musulmi ya zama tukan cewa ya san su ya san kuma da abubuwan da yake rataye da su na hukunce hukunce wallahu ta'ala a'lam sallallahu alaihi wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad subhanallahi wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you. bara ya kira sallah tukuna بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وعلى آله wani na cewa to zamu iya cewa ɗan yammani na jasa ne saboda aikin sayidina umar kuma wanda ya bushe ba na jasa ba tunda sai da aisha kankarewa ta yi kuma sai abin da ya bushe ake kankarewa <laughs> wannan tafsiri naka ba abin nan sayyidina umar da ya wanke aikin sayyidina umar aikin sahabi ne kuma waɗansu sahabai sun saba masa da haka ƙaunin sahabi ko aikinsa baya zamantowa hujja musamman ma in aka samu waɗansu sahabbai sun saba masa an fahimta inda kamar a ce aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya zo haka kuma aka samu na aisha radiyallahu anha ta kankare mai wanda yake mai busasshe amma ta wanke amma an ruwaito ta wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke danya to sai ai wannan jami'i to amma ba haka bane bal ita aisha radiyallahu anha cikin waɗansu riwayoyin yadda take cire yadda take cire shi daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tasrihi da kan cewa ma ba danye din bane hmm? amma kuma duk da haka kawai sai ta cire shi daga jikin tufar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kamar su Abdullahi dan Abbas da Sa'ad ibn Abi Waqqas suka ce kawai ka cire shi daga tufarka da tsinke kaga wannan ba za a ce kankarewa bane da farce saboda haka kaulin sai a aikin sayyidina Umar a kaulin su Abdullahi dan Abbas yayi mu'arada da shi sai dai zaka iya cewa kaulin aikin sayyidina Umar tunda yana daga cikin al-khulafa'ur rashidun kuma wani ya ɗaya daga cikin abubuwan da ƙa'ida wajen imam malik ya daga cikin dawabitul tarjih da imam malik yake amfani da su wurin rinjayar da magana idan an samu saɓani idan aka yi saɓani sai ya duba ya ga in aka yi samu saɓanin nusus sai ya duba ya ga menene a wani abubakar da umar suka tafi a kai saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iqtadu bil ladaini min ba'di abi bakr wa umar ku koyi da waɗannan su su biyun da za su zo bayana abubakar da umar saboda haka in musamman in wani abu ya ga ɗaya daga cikin su akai yake to baya ketare shi wannan idan da kama a ce tarjih din wato nusus na sunna sun zo sun yi sabani da juna ne to amma wannan babu nassi mai ƙarfi wanda ya mu'arada da kan cewar kar a wanke ba sai an wanke mani din ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa abin nan shi kuwa sunnar nassin sunna ba zai karfi ba wajen aikin wani sahabi ba zai karfi ba wajen wato kawar da nassin sunna na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wannan yana cewar a karanta masa wannan hadisi an abi musa al-ash'ari قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب yace na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam Allah alhali yana yin aswaki da aswaki wanda yake danye wa huwa qal wa tarafu siwak ala lisanihi gefan aswakin yana kan harshensa wa huwa yaqulu a a yana cewa a a ma'ana yana goge harshensa shine ma'anar a din wato yana yin siwaki din tulan wanda wannan hujja ne akan cewa ana yin siwak ba kawai ardan ba hatta tsul ma'ana ka rinka gaba kana baya da shi domin shine zai sa ka ga mutum kamar yana kakaro amai yayin da yake domin yana wankewa yana goge saman harshen yana goge kan harshen sa wasiwaku fihi ka annahu yatahawwa aswakin yana cikin sa ka annahu yatahawwa kai ka ce yana kakaro amai ne muttafaqun alayhi wannan hadisin mun kan tashi a cikin umda wannan yace an ce mani an ce mazi baya fita a mafarki eh haka ne idan mutum ya yi mafarki ya ga danshi to ba zai ce a watakila wannan ba mani ba ne mazi ne inda mutum ya ga danshi to wannan zai hukunci akan cewar fitar mani ne sai ya yi wanka sannan ya wanke sai ya wanka sannan kuma sauran tufan sai ya gani idan yana matabar imamu shafi'i ne sai ya wanke amma kamar yadda muka ce al-ihtiyat mutum ya wanke shine al-ihtiyat wato babban a ah, babban abin da yake sanya a ah, wato karfin yake raunana ko kuma yake sanya wato ayat tambaya akan mazhabar imam ah, mazhabar imam shafi da yake cewa mani tsahir ne shine hadithin maimuna din hadithin maimuna ko ba ku ga haka ba muawiya ya tambaye ta akan cewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a tufar da yake kwanciya da iyalinsa da su ta ce e idza ya rafi hil'ada idan bai ga dauɗa a cikinsa ba to kaga kenan mafhumin wannan cewa in akwai dauɗa baya sallah a ciki to illar rashin sallar kuwa shine dauɗar ma'ana na jasa da haka wannan daudar da ake nufi a ciki wace dauda ake nufi ana nufin daudar jinin haila ne ko kwa daudar abin nan a bayan gida ko bawani tunda ana magana ne akan saduwa tufar da yake saduwa da iyalinsa don haka aka tambaye ta أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب jami'a يجامع ahla haka a cikin sunan abi dawud da sunan nasa'i. ta ce na'am idan lam yara fihi al'adha hmm? idan bai ga wato dauda a ciki ba saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake karfafa wato al ihtiyar din da mutum wato ya rinka wanke mutum ya rinka wankewa shine yafi wallahu ta'ala a'lam wani ya ce menene matsayin maganar mai ishiriniya inda yake cewa bakin girgije wanda zai zubar da ruwa kwaikwayon kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya wani yaɗe daga cikin eh, a wato yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ne wajen kyautarsa a kamanta shi da bakin girgije a yi mubalaga wajen kyautarsa kan cewa wato bakin an san dai yanda bakin girgije yake ko hadiri in ya baki kiran an san irin yanda yake irin irin ruwa da ake da bakin kwarya mamako to yana cewa wato hatta shi kansa bakin girgijen kamar gani yake bai iya kyautar ba inda aka kamanta shi da kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam waya daga cikin na babin yabo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka yake domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda aka sifanta shi ibnu abbas ya sifanta shi shi ma da irin wannan sifar ko ablaq yake cewa fa inna fala rasul fa inna fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min ar-rihil mursala ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi wato baiwa kyauta da alkhairi daga wato iska wadda aka saki ta wannan babu wannan yana daga cikin yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sufofi wanda suke nasani abinda ake ki dama a cikin irin waɗannan abubuwa a sifanta manzan Allah a wuce iyaka wajen sifanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a sifanta shi da sufofin uluhiyya a rinka sifanta shi da cewa ya san gobe ya san gaibu ya san meni ai ta faɗa wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in yaji ana faɗan wannan hanawa yake wataran yaji ana yabansa ɗan yara ɗan mata ne ma suna cewa wa fina rasulullah alamu ma fi gadin a cikin mu akwai manzon Allah ya san abin da zai faru gobe sai ce amma hadha fada'i wannan ki dena faɗa ki bari to amma abin nan waɗansu sai su rinka ganin kan cewa ai nuna yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nuna soyayya shine ka ɗauko sifofin uluhiyya ma dukka bashi in aka yi haka kuwa wannan cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. haramun ne haka to wannan yake cewa ya ji wasu malamai na cewa idan mutum zai yi addu'a a cikin sujada bayan ya gama tasbihin da ake yi to kawai ya roƙi duk abin da yake so a wannan a wannan gabar ba dole ba dole bane ya soma da salati shin shine yake son wai a ƙara bayanin yadda za a yi eh, idan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a cikin sujada wanda yake tasbihi ce tare da addu'a ba tare da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya cewa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli tasbihi ne tare da addu'a ni istighfari haka zalika yana yin addu'a a waɗansu dai ba tare da yayi salati ba kamar tsakanin sujada in ya zauna in ya dago daga sujada zaman da yake tsakanin sujada yana allahumma ighfirli warhamni wa afini warzuqni wajburni wa afini kaga ba a ruwaito cewa yana yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi inkarin cewa ba a yi daidai ba wajen yin addu'a saboda ba a yi salati gare shi ba shine bayan mutum a wani da ya zo ya yi sallah da ya zo sallah sannan sai kawai ya kama addu'a sai ce wannan yayi gaggawa sannan ya nuna musu yake cewa idan kai in kai sallah kai godiya kai yabo ga ubangijinka sannan kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kai addu'a kuma haka ake yi a zaman tahiya na ƙarshe tahiya ya buce ga Allah sannan ai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ai addu'a kamar yadda ya zo a wani waje sannan ya zaɓo abin da yake so na addu'a yayi haka bayan sallah kamar yadda ya zo a hadithin Abdullahi dan Mas'ud wataran ya yi sallah sai ya ji bayan ya yi sallah din, yana yabon Allah ya salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa sal tu'fa roki abin da kake so za a baka to a nan wajen shine ake haka ya kamata to amma a cikin sujada in mutum ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya yi addu'a wannan ƙarin alkhairi ne shi kansa salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a ce saboda haka babu kuma wani wanda ya inkarin kan cewa babu inkari akan mutum ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sujada in kuma kawai tasbihin yayi sannan mubasharatan yayi addu'a ba tare da yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ma zahirin waɗansu nusu sun nuna wannan a duk babu laifi akan wannan wallahu ta'ala a'lam sallallahu alaihi wasallam baraka ala abdihi wa rasulina nabiyina muhammad